wannan ina ne kitabu taimum babu taimum ne to bismillahir rahmanir rahim malam yace babu tayam babu tayammumi babu tayammumi babin taimama wa tayammumi fara'idun ha walitayammumi ne ko walitayammumi fara'idun shi taimaman nan na da farillai wa sunanun yana da sunnoni wa fada'ilun yana da mustahabbai wani lokacin kana irin wannan karatu abin da shafi taimama sai ka rage ganin kaman kai yaushe ne za ka je da lalura za ta kama ka a ce ka buga kasa a'a yau da gobe ba wasa ba an jima manar rayuwa tana iya canza maka ilimin na idan sallar su bayan ana iya cewa sana'a ta kuma wuri kaza kenan kayan hijira kenan da kai da iyalanka a hanya kuma in kana fita in kana yawo a hanya abinda kake ganin ka karfin sai fi karfin ka ruwan nan sai ga karfin ka a ko kuma wannan zamanin da kake ganin kaman bayan ne da zaka ce mama ai baka san da rayuwa ta kai ka ba fa amma fara'iduhu fa arba'atun amma farillan taimama guda hudu ne anniyatu ita ce niyya na ɗaya ke hiya an yanwiya istibahatis salati istibahatas salati Shi ne mutum yayi niyan wato wato halittin sallah li'anna yammuma la yarfa'ul hadatha alal mashkuri domin taimama baya ɗaukake hadasi a bisa maganan da take shahararriya wato idan mutum aka ce ya buga taimama yi sallah to kuma zaka ka an ce idan yi sallan ana jin tsoron lokaci ne kada ya wuce bayan ya samu ruwa to kuma ya wanka kaga ke layar layar faul hadasa wasu ko wurin wasu ko suna ga in yi taimaman shi na ya wakilci wankan ma gaba daya daga sai cika da harkar shi na ɗaya ke wa ta'mimu wajihihi da game fuskansa wa yadaihi ila aihi wato da hannayensa zuwa ku'i wuyan da tafukansa ina ne tafukansa zuwa wuyan hannu ya dai hannaye ake cewa ko to nan kuma ku'i ne wuyan hannu ko yawwa to a taimama shafan nan mutum ya shafi nan ɗin shi kaɗai shi ne farilla fuska da nan hannayensa hausa dai hannu tafukansa zuwa wuyan hannu wa darbatul ula da bugu na farko wa sa'idu da fuskan ƙasa mai tsarki an ce sa'idu bi sadi shine fuskan ƙasa mai tsarki wa huwa kullu ma kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard shine duk abin da yake fuskan ƙasa min turabin turbaya ne aw ramli ko kuwa rairayi ne au hijaratin ko kuwa dutse ne au sabahatin au nahwi zalika ko ko kasan kanwa ce ko jar kasa ce ko ko makamancinta abinda dake fuskan kasa wa amma sunanuhu fa thalathatun amma sunnonin sa uku ne tartibul masihi jeranta shafa wal masu min alku'i ilal mirfaki da shafan ya zarce daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu wata jidid darbat ya yadaini da ƙara buga ƙasa don shafan hannaye wato kenan idan mutum ya zo taimama ya taɓa fuskan ƙasa haka ya kakkaɓe ko dutse ne ya shafe shi haka ya kakkaɓe shi kenan ya shafi fuskara ya shafi hannaye ke ya gama taimama sai ce Allahu akubar Allahu akbar shikenan ya kan taimama idan mutum ya sake buga ya buga ya kakkaɓe ya shafi fuska ya sake bugawa sannan ya shafi hannaye to duka waɗannan ya je mataki na biyu ne na sunoni amma bai daga cikin farillai in ma daga nan ɗin a bugu na biyun ya zarce har zuwa nan wurin shikenan duk ya riga ya samu abin da ake nema a cikin wato sunonin. wa amma fadailuhu fa thalathatun aidan at-tasmiyatu mustahaban su ma kwara uku ne mutum ya ce bismillah wal bada'u bi mashi zahiril yumna bil yusra sannan ya shafi bayan hannun dama da hannun hagunsa ilal mirfaq ilal mirfaqi zuwa guyan abin nan zuwa gwiwan hannu summa بالباطن الى ila الاصابع asabi'i sannan yi shafa da cikin tafinsa har zuwa wato akhiril asabi'i wato in yatsu na sama shi wannan mustahabbi ne wa mashul yusra misal zalika haka nan a shafi hagu shi ma irin haka wallahu alamu Allah shine mafi sani kenan karatun da ya an karanta shi ne wato taimama idan muna so mu haɗa sunnonin da da da farillan da mustahabban wato in mutum ya buga ƙasa in a asarin farilla ne a taimama in yi mutum ya buga ƙasa ya kakkaɓe ya shafa fuskan shi haka kawai ya shafa hannunsa shi ke na taimama ta yi idan ya ƙara ya buga ƙasa ya kakkaɓe ba sai lalata ba ba fara so ya ɗebo ƙasan ba ne ya butu kamar ya sa hoda idan ya dora ne kawai ibada ce ta abbut ibada ce mutum ya haka bai ɗebo komi ba wani ƙasar da ake bukatan ya kwaso ya kakkaɓe ya shafi fuskan shi sai kuma sake ɗorawa ya kakkaɓe sai ya shafi hannayensa shi kenan ya samu idan kuma da ya buga ɗin ya kakkaɓe ya shafi fuskansa wannan dai shafan ya shafi hannayensa kuma daga nan ya sake zarcewa haka to shi kenan ya yi ya sake zarcewa haka to shikenan yayi in kuma yayi bugu biyu to shikenan in kuma yayi bugu uku to wasu malaman suna ganin ya zarce wasu kuma suna ga a'a to shikenan yayi sai ya zama bugun farko wannan bangaren faralla bugu na biyu ya shigo cikin bangaren sunna bugu na uku sai ya shigo bangaren mustahabi shikenan dai taimama Allah ya taimake mu sai mu tashi babu shurutus salati haka ne ko wasu ba nika Allahumma na shaɗu Allah ila’ila’anta na stakfir ko na tobe